يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يا سان أبن دا إدا دم وسساتر كلو سكي أبوي kuma ya san abin da ƙira za suke ɓoyewa babu wani abu da yake ɓuya a gare shi cikin abin da aka ambata.